assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjid sauti sinna ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gudumawa Allah ya taimake mu Allah ya mana jagoranci idan ba mu manta ba tafsirin namu dai na asuba muna nan a cikin suratul an'am kuma jiya mun tsaya ne aya ta saba'in da ɗaya daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta saba'in da biyu insha Allah ta'ala yau muna shida ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arba'in daidai wanda hakan kuma ya daidai ga goma sha ɗaya ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda kullum muke faɗi dai azumin ya fara kamo hanya yanzu an jima za a kirga guda goma kaga sai a sake shiga goman tsakiya to allah ta'ala ya sa mu dace allah ya ba mu sa'a kuma muna nan muna ci gaba da an karar da mutane bisa gudumawa da ake nema wa marayu da sauran guduma da ake nema na ayyukan ci gaban wannan masallaci wadda jama'a suka saba yi duk shekara kada yi kasa a gwiwa a ƙara ƙaimi a ƙara ainihin wato dagewa Allah kuma ya taimake mu Allah ta'ala ya sa abubuwan da muke na alheri ya zama mana jagora zuwa gidan aljanna to insha Allah kamar da muka ce mun tsaya aya ta 71 za mu tashi aya ta biyu cikin wannan sura mai albarka suratul an'am kai tsaye za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي تحشرون الله تبارك وتعالى ينا بياني أولا آية تسبع دبيو وبنجي سبحانه وتعالى يكيشيوا وانا قيموا salata واتقوه cewa ku ji tsoron Allah bi ma'ana ku tsaye da sallah sannan ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku tsaye da sallah sannan ku ji tsoron Allah madaukakin sarki bi ma'ana Sai da sallan nan ku yi sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ku sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake salla mu ba mu ga annabi yana sallah ba amma mun karanta yadda sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mun karanta lokutan sallan manzon Allah kar mu yi sallah lokacin sallah bai yi ba kar mu sallah bai shiga ba kar mu sallah bayan ya fita mu tabbatar lokacin ma mun ba ta hakkinta ko kiran sallah ne ma a ba ma lokacin kiran sallan hakkinsa kar a zo a kira sallah lokacin sallan bai yi ba na fata muna lura a kira sallah a halin lokaci ya yi sannan a shiga sallah a lokacin da lokacin sallah ya shiga sannan a yi sallan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar maza da mata sallan iri ɗaya ne bambancin namiji da mace kai in ka zo da hulanka da riganka da wandonka sai ka ce Allahu akbar ko kuma ko ba hula ma dai da ka iya sallah amma wanda ya salla da hula kamalansa a salla ba ɗaya yake da wanda eh kayinsa ya zama yawo kwanta daga hula ba ko ba haka ba yawwa ba daidai ba ne ba to kaga yana nuna cewar wato ka zamto cikin me cikin zina cikin hai'a ku zuzi na tako inda kulli masjidin ku gyara jikinku ku tsabtace kanku a duk lokacin da za ku je yin sallah kowace sallah ne kaga sallan asuba an dan fi mata ganin dama wani yana da ainihin jallabiyansa dattijiya da daddiya ita ya ajiye ta ne kowane sallan asuba ko an zo yawar gida jallabiyan ma matan kan ce kai kai ku taɓa wannan jallabiyan babanku ne na sallan asuba <laughs> to ina sauran kayayyakin naka kowane irin riga ka duk duk tsadanta ka yi ƙoƙari ran abuna a sallan asuba ka zo da abinka kar ka ɗauka sai da rana don kana fita sallan da wayewan gari tsaf yana nuna kana so ne jama'a su ganka to bai dace su ba a ware mata wata jallabiya da ta gama yawo ita ne kan yi wata biyu yana sallah da ita kafin in an tashi wanki a kumfan karshe sai a ce ɗan samun jallabiya na na sallan asuban nan kaga wannan bai yi ba ya kamata ya zama koyaushe kana cikin hai'a saboda kana zuwa ne gaban Allah tabaraka wa ta'ala ka zama cikin ado yanda da ka burge mala'iku ka burge Allah kuma ka burge wanda ma kuke sallan tare da su ba za su cutu da zama da kai ba innal mala'ikata ko ta ta'azza bima ya ta'azza minhu bani al-insan aw bani adam aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka gyara jikinka a lokacin sallah mata yi sun lullaba jikinsu amma su ma kamar yanzu sallan asuba da su yi karatun sallan a bayyane ba da ta bakinta ba haka sallan abin nan magariba rakawoyin farko su ma a bayyana da su yi karatun haka sallan isha rakawoyin farko guda biyu su ma a yada su a bayyana da su sallu kamar ra'aiti muni usalli to wani ke musalata ku tsai da sallah wata ku ji tsoron allah madaukakin sarki wa huwa allazi ilaihi tuhsharun shi allah shine wanda duk gaba daya mutane ana tara su gabansa ai tajma'una yawmal qiyamati lil hisabi gaba ɗaya za a taru gaban Allah ranar alkiyama domin yin hisabi akan dukkan ayyukan da bayi suka yi wanda ya mai kyau zai gani wanda ya mummuna ma zai gani ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله يسامو قال هيك وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير الله تبارك وتعالى yake bayani wato duk wanda yake karanta alkurani bai san me alkurani yake faɗa ba bai san ma waye Allah ba kawai amma in kana sanin abin da alkur'ani yake faɗa wani abun ma wallahi in an ce maka kai ba da kai ba kuma duk wani abuwa da kake zakke masa na fitintunu tsakaninka da ubangiji da ka dinga ratsewa kuma wallahi za ka sallalle Allah isa Allah saboda haka dinga ganin yadda Qur'ani yake maka bayanin matsayin Allah madaukakin sarki wanda duk wani hanzari an yanke maka kaga yanzu in rera Qur'ani da ai ta maka har a idar ta yi wani bai san fassaran ba don baka san fassaran ba ya za kai ka gane abin da ake gaya maka kaga dole a fassara ko ba haka ba wani sai je ya fassara da fulatanci yanzu ka kaddara a nan muna tafsirin nan da fulatanci nake fassarawa mutum nawa da samu a nan <laughs> eh sai dai fulani kayan ka zo kawai ka zo ne dai ka ji ladan ana jan baki ko kana jin sautin karatun alkur'ani ana ba ka lada amma an tashi ba za ka iya ce na ce kaza na ce kaza na ce kaza ba saboda ka jin yaran an fahimta ko amma yanzu ka je group na fulani su kuma suna da wanda ya goge a yaran ka zan ba kowane ba fulatani ne dai iya tafsirin da fulatancin ba da samu ya goge a fulatancin kuma gashi nan ya iya karatun alkur'ani ya iya fassara sai kaga ya zauna yana ta yare yana su kuma suna ta girgiza kai suna ji kai kuma dole ka zauna ka zama hoto saboda ba ji kake yi ba to haka yanzu mu ma yanda muka taru anan dan Allah muke tafsiri muke bayani muke dalla dalla kake ga baki na na motsi sauti na zuwa maka har kana gane me nake faɗa aka ebo larabawa aka zuba su anan nan ba dai mu cika musu kunne ba za su gane me muke faɗa ba za su gane ba to haka Allah ta'ala ya yi tsarinsa waqtilafu alsinatikum kenan wa alwanikum Allah ya bambanta kalolin jikunan mutane wasu farare wasu bakake wasu wankantar wada ko ko da yake kala rawi Allah ya ji kansa ya ce ba wani wankantar wada ko kai in baki baki in fari ko fari kawai ko mun hasken kan dai a cikin mu kake kamar yadda wannan yake yadda nake to duka ɗaya muke da shi amma kuma dai ya bi na haske aiko <laughs> to amma shi ku kala rawi kai ba wani wankan tarwada ba wani wankan waye ko kai ma baki ne sunan ga <laughs> yawa to ka gani Allah ya yi wannan sai kuma ya kawo harsuna iri iri shine waqtilafu alsinatikum harsuna kowa da nasa ka rasa yanda aka yi ka koyi harcen wallahi duk ikon waye jama'a Allah to shi kuma Allah duk yaran da ɗade da yi amfani da ita a duniya Allah ya fi shi jin yaran ya kuma fi shi sanin yaran wannan shi ne Allah kenan da haka ubangiji ta wa ce wa huwa zai khalaqa sama samawati wal ard Allah ne wanda ya halicci sammai gaba ɗaya da kuma kasai saman nan bakwai ne ƙasan nan ma ba guda bakwai ne bil haqqi ai ma'ana muhikkan ya halicci abin nan da gaskiya ne ai bi ma'ana bima huwa haqqun lahu da abin da yake gaskiya ga wannan abu laysa li ahadin fihi shurkatun babu wani mai iya haduwa da Allah cikin wannan aikin ba mu taɓa ganin wani karatun da aka ce lokacin da Allah yake halittan sama ko ba haka ba sai mala'iku su kawo tubalin kaza wayannan su kawo kaza ka taba ganin an faɗi wannan babu da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala bai da abokin tarayya a wannan ayyukansa wannan shine tauhidul mene rububiyya kenan af'alir rabb ka tabbatar da wannan sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa yawma yaqulu kun fayakun ranan alqiyama Allah zai gaya ma kowane abu kasance sai ya kasance ayu wa huwa yawmul qiyama yaqulu lil khalqi qumu fayaqumuna ranan qiyama Allah sai cewa duk halittu ku tashi wallahi ba wanda zai rage ana busa a ƙaho kowa dai fito bayan an yi busan farko wani fi kafi sori fasa'ika man fi wato man fil ardi illa man sha Allah Allah ce sun man fika fihi ukura fa iza hum kiyamu yanzurun an yi busa na biyu sai kaga kowa ya tashi kowa ka san wannan ranan ko a ida kake harara ka san akwai kura fa a gaba fa tarin jama'an nan eh yanzu ko iya da muke a masallacin nan fa aka hargitsa mu wani tattaka shi da ai to ya kake jin a ce anguwan a ce garin a ce kuma najeriya eh a ce afirka a ce duniya a ce maka duniya sono aka akai a ce maka kam eh adadin nasu ard nawa ne adadin mutane a cikin ƙasa kuma duka za a haɗu wallahi babu wanda zai iya laɓewa ya ce shi ban da shi yau izin biuna da'iya la'i wajala wa kashiyatil aswati lirrahman fala tasma'u illa hamsa ranar alkiyama in an ka ce mu yi nan haka da mu kama mu yi nan shaf shaf muna tafiya ba ka jin sautin komai sai sautin tafukan kafafun mutane ba riga ba wando ba hula ba komai tsirara loba haka kowa zai tafi wallahi haka za a tashi a gaban Allah Ta bada ko ta'ala kaga wannan ranar washe ranar lahira yanzu irin wannan tara jama'an da Allah zai gobe kiyama aka ce maka wani Allah ne da aka karba eh da aka karba yanzu akwai mutumin da ya isa ko cikin masallacin ne ce da ya tara mu baye mun ga dama ba yanzu ya zo nan kawai ce dukkan wani ya fita ina ganin in ni na ji tsoro akwai wanda kafin in yi motsi ya je ya banke shi ya ce da a fita ka yi abin da da ka yi amma ranar lahiran Allah ya ce ku yi nan sai mutane su yi nan ku yi nan sai mutane su yi nan ba mai magana wa khashatil aswatil rahman duk sauti tsit wallahi Allah ka tashe mu cikin masu imani wannan rana ya Allah don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake faɗi ranar lahiran nan zai ce Allah zai ce kun fayakun ai zai ce wa mutane ku tashi gaba ɗaya sai mutane su tashi qawluhu alhaq lallai maganan Allah gaskiya ne ko ba haka ba tabbas la muhalatan as-sidqul waqi la muhalatan gaskiya ne za ta abu wallahi babu kwanto babu ainihin ta ba ba makawa sai ta abu an gane wannan ko don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ce mene walahul haka ne walahul mulk kuma ubangiji mulki gare shi ne yawma yunfaku fisur ranar da da a yi busa a cikin ƙaho shine alƙarnin nafakatin saniya busa na biyu kun san busa na farko shine kowa zai mutu shi yasa da shaidan ya ce rabbi fa an zurni ila yau mu yi sai Allah ya ce fa innaka minal munzarin ila yawmil waqtul ma'lum ya ce ka jinkirta mun ya Allah zuwa ranar kiyama sai Allah ce za a dai jinkirta ma zuwa wani lokaci sananne shine zuwa busan farko da an ce to an jinkirta ma shaidan ba zai mutu ba kenan in ba za a yi busan farko a halin zai mutu ba kenan aka ce an jinkirta maka zuwa busan farko da ka dai tsawon kwana shaidan yana ta yi ma saboda ba annabin da bai zamani da shi ba kuma har yanzu gashi mu ma mun zo muna kwamawa da shi ko ba haka bane yau ya fusgo mu ta nan mu kwace ko wata ranar ya fusge ka sai ka danna cikin barnan tukun yi ribas ka ce astaghfirullah ko ba haka bane wallahi ba wanda ya fi karfin shaydan sai dai ta addu'a ya turo kon Allah ya tsare shi da me da sharrin shaydan gasha na ta buga da shi kuma da ai ta buga da shi har zuwa kalshen duniya in aka yi busan da kowa da ya mutu to shaydan ma nan ma shi ma na da ta same shi dan kullu nafsin za'ikatul maut kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa inji Allah tabaraka wa ta'ala to lalle maganan Allah gaskiya ne wala mulku mulki gare shi yake yau mai yin fi so ranan da za a yi busa a cikin kaho shine busa na biyu ranan da Israfil zai yi busa ainihin wato a cikin kaho liman ko shine Allah zai ce liman mulkul yawm a wani wajen kenan ko lillahi alwahidul qahhar Allah yau mulki gawa yake har a yanzu ma mulki na waye na Allah ne yana ba ma wanda ya ga dama yau man ya sha wa yumna yana ba wanda ya ga dama yana hana wanda ya ga dama amma ran lahira za a yi wannan tambaya limanil mulkul yau kowa na na tsit lillahil wahidil kafar ga Allah ne shi kadai mai sawa a yi dole an gane wannan ko Allah yake cewa alimul gaibi ko wa shahada Allah shine masanin gaibu zaka ji mamakin yadda ubangiji ke yawan maimaita wa cikin alkur'ani alimul gaibi alimul gaibi ka riga gani fa kenan la ya'lamu man fis samawati wal man fis samawati wal ardi gaiba illa Allah ya dinga faɗa ka gaya musu ya manzan Allah baka san gaibu ba law kuntu a'lamul gaiba lastakasartu min alkhairi wa ma massani su gaya musu baka san gaibu ba da ka sani da ka yawaita alheri wa kanka kuma da wata cutarwa ba za ta same ka ba dan yanzu in ka san kana zuwa nan za a bindige ka ba ni jin kana da hankali da ka je da ka canja hanya zuwa abin dige ka kuma ba jarumta ba ne yanzu ko yaƙi kake yi ko ka duba ka ga abokan gaba sun kai ɗari sun danno ka jama'anka kuma ka bar su a can ya kamata ka tsaya a kashe ka a'a ka fita da gudu ka je kai ina ka shiga cikin mutanen ka shine jarumta ka tsaya a kashe ka ba shine jarumta ba wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kar ku je ba kawo kanku cikin halaka ashe duk wanda ya san ga halaka nan bai ratse mata to ashe in ka je ya afku daga yanzu a ce da ka yi tafiya da ka je kai hatsari ne kai pieces kai ka sani ka shirya ka ce ba damuwa don yi tafiya amma don yi pieces ba ka da hankali ko ba haka ba ashe in ka sani yanzu ana ce ana tusa ka a motar ne kana mene <laughs> kana fitowa but ko ba haka ba ashe kana shiga motar da nishadi da tunanin me za ka je lafiya za ka kuma me da ka dawo lafiya sai ka shiga da nishadi saboda baka san gaibu ba Allah da haka shine masanin dukkan abubuwan nan da ake gaya wa mutane wallahi karka jingina wannan wa wani bawa wanda ba abin nan aikin Allah ka jingina wa bawa da haka Allah madaukakin sarki ya ce alimul gaibi wash shahada shine masanin boye <clears throat> kuma shine masanin sarari wa huwa al-hakimul kabir Allah shine al-hakimu mai hikima cikin halittun Allah ta'ala sannan al shi kuma Allah mai bada labari ne bi badil ashiya ka zahiruha yana ba da labarin abin da ke ɓoye kamar yadda abin yake a sarari haka ubangiji ta'ala yake bada labari ثم ذكر قصة إبراهيم الخليل سي أبنجي أنبتش قصة النبي إبراهيم شيني الخليل بداتين الله هنا أولنا وجن لمشابهة الحال دنيا كمان تشين يد عينه ينيد هذا يوم وأن قريشا كانوا يعبدون الأصنام للي قريشاوا سنكسن يعبدون الأصنام سنا بوتا وقماكا فأنكر الله عليهم عبادتها سي أبنجي يمس إنكار بوتا wato wadda suke na wani wanda ba Allah ba li'annaha la taqdiru ala naf'in wala dar saboda gumakan nan ba su da ikon wato kawo amfani ba su da ikon kawo cutarwa wa ƙassa ya ba da labari ƙaunar ibrahim maganan wa ƙassa ibrahim ya ba da ƙissa da labarin annabi ibrahim allazi ya da'una wadda yake wadda suke kiran annahum ala millatihi suna iddi'a'in annabi ibrahim a ina yake a addinin su yake ko suna in annabi ibrahim wai ai a cikin addinin su yake kuma annabi ibrahim ba addinin su yake ba annabi ibrahim ba mushriki bane an fahimta annabi ibrahim ba mushriki bane da haka ba addinin su yake ba amma mushrikai su ce annabi ibrahim nasu ne wasu da mu ma su ce annabi ibrahim nasu ne haka da kaga kiristoci suna ibrahimu namu yahudawa suna mene ibrahimu namu musulmai ma suna me ibrahimu namu annabi mai farin jini kenan wanda kowa na son sa an fahimta ma'ana ƙaunansa ya zama dole wa kafirai suna ƙaunansa amma ba zai musu amfani ba ƙaunansa me yasa saboda ba su gwama ƙaunansa da ƙaunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai zama wannan ƙaunan ba zai musu amfani ba amma kaga manzan Allah ya kafurai ba su ƙaunansa ko suna ƙaunansa a'a duk wanda kaga yana ƙaunan manzan Allah to musulmi ne babu hali a ce kaga wannan arne ne ba amma ina son annabi wallahi ba ina ina yana a'a ba haka bane babu amma annabi ibrahim za ga har annawa su ce nasu ne amma kuma ba ba nasu bane don haka shine sai yake ba da labari cewa shine da a yi bayani za mu shiga cikin magana kan annabi ibrahim alayhi salatu cewa waɗanda sun kasance alazi ya da'una annahum ala millati suna iddi'a'in annabi ibrahim yana cikin tafarkinsu faƙala allah mu sarki yake cewa وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين الله تبارك وتعالى يكتشوا أي معنى و ma'ana wa izkala ai wa zukur kenan ka ambaci izkala ibrahimu li abihi yayin da annabi ibrahim ya gaya wa babansa sunan baban nan nasa azara wasu suna ce sunan azara sunansa ne amma kuma wato ainihin tarihu mana azara kamar nickname ne tarih kuma shine asalin sunansa to ala ayi halin dai shi din ne dai kowane suna aka yaba masa ma dai shi ya aifi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yanzu misali abubakar ne sai a ce siddiqu sai kuma wani ya yi tabori ya ce wallahi siddiqu ba abubakar ba ne ko ko a ƙasar hausa abubakar a ce masa garba ya ce ah, garba ya ce wallahi ba sunan ba shi ba ne a ah, shi din ne ko da ba yi san garban amma dai mu mun san an ce garba da ake yi ana ce abubakar shi ake ce masa mene garba an fahimci wannan ko to da kaga shine ubangiji ta'ala yake tabbatar mana da annabi ibrahim ya faɗa ma babansa a azara shine malam yake cewa huwa laqabihi ai lakabinsa ne wasmuhu tarikh cewa sunansa tarihu ne kana min kuta bidammin ai karyatin bil iraq yana wani gari ne da ake kiranta kuta kuma wato wata alƙarya ce a iraq wadda take wa kana ahlu tilkal bilad ma'abuta wannan garin ko jama'an wannan garin sun kasance wa humul kan'aniyuna sune kan'anawa Ya ya'taqiduna ilahiyatin Nijom suna da ƙidan taurari Nijomu fi sama taurarin da suke sama suna da ƙidan alloli ne wal asnam da gumaka fil ardi da suke bayan ƙasa. fa ya yaj'aluna li kulli najmin sanama yadda suke yi shine kowane tauraro da suka zaɓa da su bauta mata a sama sai kuma su yi gunki na'ibin wannan tauraron an fahimci abu sai su yi gunkin wato kamar shi ne kalifa ko na'ibi na wancan tauraron wanda yanzu suna ganin in sun tashi neman wani biyan bukata a gun wancan tauraron ta yada ai su tuma su je gabansa su yi roƙo ba zai yiwu ba ya eh, to ga gunki kwatankwacinsa ya eh, su yi gunkin wannan tauraron ya eh, su zo gurin wannan gunkin su roƙe shi su gaya musu damuwan su gaya masa damuwansu shi kuma gunkin wai sai ya gaya wa tauraron halin da suke ciki sai kuma tauraron ya biya musu bukata kaga wannan wauta ne kaga yayi kaman kai da kake ganin akwai wani wasiɗa tsakaninka da Allah da ka yarda da shi akwai wanda suna ga tsakaninsu da Allah akwai wasiɗa ba za su iya gaya wa Allah damuwansu ba sai dai su kira wani sai eh, su roki wani wai wannan din zai je ya gaya ma Allah damuwa ma na na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa cewa ba ma bauta musu ba ma kiransu ba dan komai muke kira ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to su kuma wannan gunkin da yake kasan shine zai dau damuwa sai kai mu wancan tauraro na sama shi kuma tauraron sai biya bukata kaga ya nuna tauraron ma ashe bai jin abin da masu bauta masa suke yi kenan ko bai ganin su har ma bai san sun shiga damuwa ba sai wannan gunkin <laughs> shine dai je ya fada kaga bata kenan to shine cewa wal asnama fil ardi fayaj'aluna likulli najmin sanaman suna sanya wa kowane tauraro gunki faiza radu takarruba idan suka yi buƙaci kusanci ila zalikan najimi zuwa ga wancan taurarin to sai zama sai su bauta ma wannan taurarin abadu zalikan sanam sai su bauta ma wannan taurarin ko ko ubidu zalikan sanam ko a bauta ma wannan taurarin li yashfa'u lahum inda zalikan najmi domin ya cece su a wajen wannan tauraron ko ya gaya musu damuwansu ya gaya masa damuwansu faƙala ibrahim sai annabi ibrahim ya faɗi munkaran ala abihi yana inkari ma babansa domin babansa ne ko wurare da dama za mu gani cikin alkur'ani allah yana tabbatar mana da annabi ibrahim dai babansa nan babansa ne in ka fara faɗa da allah sai ka ce ba babansa ba ne kai yanzu kana ga allah bai yi daidai ba da ya kaddari baban annabi ibrahim ya zama ba musulmi ba kaga wannan ka shiga matsala don ba ka da daman ka sa wani addini ba ka da daman fitarwa Allah shi ne yake yin abin da ya ga dama huwalla zai yi kurjil hayya min almayyiti wa yi kurjil mayyita min alhayi shi yake fitar da musulmi daga jikin kafiri ya fitar da ba daga jikin musulmi Allah haka yake in ya ga dama kuma ba wanda ya ce ina dalili to sai annabi Ibrahim ya faɗa yana masu yana inkari wa babansa an gane wannan ko munabbihallahu sannan yana mai faɗakar da shi ala zuhuri fasadi ma huwa murtakabahu bisa bayyanar masa da barnan da ya samu kansa a ciki yana gaya masa sai ce a tattakizu ko a tattakizu asnaman aliha yanzu kana riƙe gumaka eh su zama maka alloli baba ke yana wazi ko babansa a tattakizu asnaman aliha yanzu da ka riƙi gumaka su zama maka abin bautawa baba kamar yana masa neman istifhami ne da kyamatar masa da kuma ne aikin da yake shi ne aibi ma'ana hake na ai istifham ne taubih ma'ana istifhami ne da kuma kyamatar masa da abin da yake sai annabi ibrahim ya ce inni araka wa qaumaka lallai fa ni ina ganin ka da mutananka wadda kuka riki irin wannan bauta na gumaka fi dalalin mubin kuna cikin mene kuna cikin bata kuma bata wadda take bayyananniya na وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الله تبارك وتعالى يتي وكذلك أي بمعنى كما أريناه إدلال أبيه كنا وقومي كما يدمك نونا مسقطا بابنسا da kuma batan mutanen sannan shine wa kazalika nuri ibrahima kamar yadda mu wa kazalikan nan ai kamar yadda muka nuna masa batansa da batan babansa nuri ibrahima malakutar samawati kuma shine sai muka sake nuna wa annabi ibrahim abubuwa na ban mamaki na halittu wato na na sama wal ardi kuma da ƙasa saboda me yasa malai ce dilla bihi ala wahadaniyatina ai hakan dan annabi ibrahim ya amfani da wannan hujjojin wajen gwada wa mutane kadai takanmu mu kadan mu wa ta'liman liqaumihi da kuma ilmantar da ainihin mutanansa akan wannan shine muka nuna masa wa'annan ajaib abubuwa na halittu na sama da kuma ƙasa don ya zama ya kafa hujja da wannan wal yakuna min al domin ya zamto daga cikin waɗanda suke masu tabbaci da mika wuya wa Allah tabaraka wa ta'ala na'am فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا rabbi فلما أفل قال لا أحب العافلين تو النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام سنفار بقاوا دوا دمتا ننسى wanda shi dinnan yana da hikimomi da dabarbaru iri-iri don haka Allah ya ce falamma janna alaihi lailu ai falamma azlama alaihi lailu kenan yayin da dare yayi ra'a kaukaban sai ya game sai ga taurari ga sunan sun fito fes a bayan kasa abin na a sama a wata magana aka ce wato zuhratu a ai ya gani mana tauraru a zahara ya ganta ga ta fito kala sai annabi ibrahim ya faɗa masuwa ya faɗa aili kaumihi kenan wa mutanansa ala iradati hidayatihim amma manufan yana so ne dora su akan hanya wani dillahum ala budlani mu'taqidahum yana kuma so ne ya nuna musu wato ainihin batansu na aƙidan da suka samu kansu a kai wala Allah li uminu ala ɗariki domin su yi imani ala ɗariki mai yansifu hamsahu aliman lanihi ko da su imani bisa wanda ya fahimci wato wannan irin bata bayani da annabi ibrahim ya musu na cewa wato wannan ba abin bautawa ba ne sun ma yin kiru alaihi fa yabdiluhu bil hujja ya musu inkari ya bata wannan abin da hujja sai ce haza rabbi ba yana nufin tabbas a zuciyansa wai wannan tauraron allansa ba ina ba ta muna lura don kai ka ɗauki karatu a kama'a to ashe da annabi ibrahim ma bai san allah ba yanzu ne yake so ya san wa ya san allah ba haka maganan take ba kullum mauludun yuladu alal fitra duk wani abin haihuwa musulmi ba ke haihuwansa zaka annabi ibrahim an haife shi musulmi ne muwahhidi kuma Allah bai sanya batansa a hannun iyayensa ta inda zai bi su akan batan da suka samu kansu a ciki ba ɗanka abin da yake faɗa cewa yayi yace haza rabbi amma fi za'mikum kenan kamar yanzu yace a ah, wai a faɗan ku hoyon nan shine abu kaza na ko ina fata muna lura to kamar haka ne cewa haza rabbi ma'ana wannan shine ubangiji na amma fi za'amikum a riyawanku a fariyawan kuwai kun ce wannan shine ubangiji na ko na fata muna fahimta kaga yanzu ba yana cewa shine me ba shine ubangijin sa ba a'a yana cewa a ku wannan shine Allah shine wai Allah na ko to falamma fala yayin da ya bata ma'ana aka wayi gari wannan tauraron ya zama ba shi a sama kala sai ce kai la uhibbul afilina to ni kan bani san me bacewa in dai wannan shine Allah kuma amma yanzu gashi ya bace bayi nan to in shine Allah ya bace ina da damuwa wa dai kula da ni <laughs> ina ta mula lura. ka san tun dama fa ana wa mutane kai ga hanya na yanzu kai da ka rike wani Allah ko ba haka bane kace Allah ne ko kace Ibrahim Allah ne to yanzu kai da ka rike shi Allah yanzu da ya mutu waye mai kula da kai in ba kai dama me ba waye yanzu ka gaya mu mai kula da kai in ka rike dan mutum Allah gashi yanzu ya mutu to dai kula da kai yanzu ka ga maganan kula da kai yanzu ya kamata ya tashi mutuwa iskan da kake sheka ya tashi mutuwa kai me ya tafi da iskan he zama ba ka da shi ina fata muna lura sai ya tafi da iskan he zama ba ka da shi ruwa da yake zubar ma kai shuka yanzu ya tafi da kayansa kenan <laughs> ko ba haka ba tunda mutum ko a gidansa yake in ya mutu gidan ta kan dawo tangal tangal ne ko ba haka ba kana zuwa gidan ka kan gane ya mutu ko wani yana mutuwa matansa ta koma cin kasuwan kauye ko ba haka ba ƴaƴansa ma sun watse sun yi can wannan ya ɗauki guda ɗaya wannan ya ɗauki guda biyu ko ba haka ba da wani wanda kake ga bai isa ya shigo gidanka ba yanzu ya samu iko har ma ya shigo gidan har ma ya samu kansa ma na da gado a gidan ko baya yiwuwa ne ka mutu wani ya zo ya aure matanka ko ba haka bane ba yana tare da matan naka he ita ma ta dingire ta bar shi yanzu ya dole ne gajiwa dai gaji abin da matan ta yi mene ta gada a cikin gidan an fahimta ko sannan sun yi 'yaya da ita kuma yayan ma da su gaje ta shi ma kuma zai iya amfani da abin da ƴaƴan suka yi mene suka gada har ko da goni yanzu yana kutsawa cikin wani gida yaya muka ga wannan na shiga yana gadara akwai gadan wani ɗansa wani ɗorin ɗosano da ya samu ɗan yanzu ya koma cikin gida wanda da da kake raye ba haka to in dai har mutum yana raye sai ya mutu gidansa ya dawo tangal-tangal yaya da a kuma a ce wai mutum duniya nasa ne bai yi ne yanzu kai ne gwamna sai ka mutu yanzu mulki in aka tun da ya mutu dole fa mu a ya mutu ma shi dai mana mulkin bai yi ne <laughs> kaga abu ya wargaje kenan kaga dole yana mutuwa sai a nemo na asa to aje yanzu tunda Allah da kuka ce Allah ne ya mutu yanzu ya kamata ku nada wani dan tunda ya mutu kan yanzu aikin sa ya kare sai a nada wani to amma shi Allah wanda yake Allah hayyun ne la yamut rayayye bai mutuwa kuma la akuzu sinatun wala no bacci ma bai ɗauka Allah bare gyangyaɗi don me kulle yawmin huwa fi sha'an kullum Allah na cikin aiki ne to sai ce ni ba na son mai bacewa an gane ko la uhibbul abilin ba na son ni mai bacewa tunda dai tauraro na bacewa yanzu na canja ban yadda da wannan ba mu je gaba فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين duk wannan abun da annabi Ibrahim yake fa karkace wa ka a kansa yake yi yana yi ne fa dan ya ganar da wa ya ganar da mutanansa ba shi yasa ya je ya ragargaza gunki ba ya farfasa ya kakkarya da suka zo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin ko aka dinga aka dinga har aka kira shi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai ka aikata irin wannan aika aika wa allolinmu ka kakkarya ka ji Allah ne aka ragargaza shi a kakkarya shi <laughs> eh yanzu ko shugaban kasa ne kana da hanyar da zaka je ka kutsa ka shiga bila ka ɗauko shi ka kakkarya shi ka fita kalau a dan Allah kana da wani kai dawo kan gwamna yanzu kawai a ganka kawai ka saɓi wani abin aiki kawai ko wani makami ko wani waye a ce yana zuwa ce wallahi yau sai na je na ga yana karar da kwanan gwamna yau wato matakan da da ka taka ka isa gunsa ba da ka iya ba ka tafi lahira ko ba haka bane ba kuma in ganinsa kake so ka yi ma haka sittan ne yanzu baka isa da safe ka tashi ka yi kwalliya ka sa riga a ce ina zuwa ka ce da ka gun gwamna ba a bai zama gwamna ba ke billahi azimi amma a in ya zama ka tashi da zabo ka gyara jikin ka ce ina zuwa lai wannan so ko dan je gun gwamna ne ko dan je gunsa kawai kana jin da ka je ka wuce ne tsirara kawai ka je ka ka dinga bin matakai na yaya da ayi ka ganshi wallahi wani ma akan ce an ba da dama ka ganshin ma amma rijiya ya ba da ruwa guga fa <laughs> ya ƙi jawowa eh, yanzu 'yan katanga tsakaninka da shi sun ka zo su fatattake ka su ƙi ka ganshi ko ba haka ba to fa gwamna kenan bari a je kan shugaban kasa bare a je kan Allah kuma wai a ce yau Allah ne annabi Ibrahim ya kutsa ya shiga gunda Allah yake fadarsa ya kakkarya shi ya ragargaza shi kuma wai masu bauta masa suka zo da su bukadinsa wai sun kira suna tuhuma wanda ya masa wannan aikin wannan ai ba Allah bane wallahi ba Allah bane da kaga ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce da suka tambaye shi a anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim eh sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum haza babban sunan da kuka gana tsaye shi bai faɗi ba shi ya ragargaza wa'innan kananan amma fas'aluhum ku tambaye su in kanu yandiqun in sun kasance suna magana kaga nan waje ya kuntace musu hankalin su ya tashi suka ce amma kai ma ka san ba sa magana ko <laughs> shi ne za ka ce mu tambaye su ka mana rainin hankali kenan <laughs> ka san ba sa magana kuma shi ne za ka ce mu tambaye su eh a ta'abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala Ya yace yanzu ashe kuna bauta ma abinda baya iya cutarwa baya iya amfanarwa ce kai tur kai ku wallahi da abinda kuke bauta in dai abinda dan bauta masa in na ki bautawa ba abinda dai mun in na bauta ba dai mun ya mun komai wallahi ba dan bauta masa ba yanzu a ce Allah yadda ya ce a bauta masa in ka ba abin da dai maka da ka yi <laughs> ba za ka yi ba kuma in ka yi ba ka da sakamako a ya ka zauna ka ba kawai amma Allah shi ne wanda in ka ƙi bunsa za ka ɗanɗana kuɗanka sannan in ka bi shi fa da ka more to wannan shi ne Allah ke to yanzu ka yin Allah ka mutum ne don ka ƙi bunsa sai ce to bari tun da yau na ce ka mun sujada ba ka mun ba gobe na dora ma ciwon kai ya isa bai isa ba dan haka mu lura da wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa Falan mara alkaram a kamara ko zigan yayin da ga kuma wata ay ta yi mene yi me ya fito akan ce tala'ash dala eh, alkamaru ko saboda alkamaru muzakkar ne akan ce dala'ati shamsu saboda a shamsu mu'annas ne wato ita rana sai aka ce mace wata sai aka ce namiji amma a awunka ne ai kai kana ganin da rana ne za a ce masa namiji ko ba haka ba saboda shi ya fi zafi da daga hankali wata kuma sai a ce mata mace ko ba haka ba to amma watan sai zama namiji rana ba sai zama mace a yadda tsarin yake da haka yake cewa da ya zama da ya ga wata ta fito kuma abin nan wata ya fito kala sai ce haza rabbi wannan shine ubangiji na falamma afala yayin da watan kuma shi ma ya ɓace ƙala ya ce la'illam ya haɗi rabi rabbi ko idan ubangiji na bai shirya da ni ba la'akunan na min alƙaumi dalil lalle zan kasance cikin mutane waɗanda suke batattu duk wannan yanayi ne don ya wayar wa waɗannan mutane da kai ya musu wa'azi zina فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون أجاga duk wani mai hankali ka an gama masa wa'azi yayi duk wani mai hankali an masa wa'azi a wannan wajen Allah ya ce falamma ra'a shamsa yayin da ya ga rana ba zigatan kaga can aka ce falamma ra'a alkamara ba zigan ko sai zama fi'ilin muzakkar nan kuma da aka ce falamma ra'a shamsa sai zama fi'ilin mene mu'annas saboda shi kansa fa'ilin waye mu'annas ne ko fa'ilin mace ce dole fi'il ya zama mai mu'annas sai aka ce bazigatan ma'ana falamma ra'a shamsa yayin da ya ga rana bazigatan ta fito kale ce haza rabbi wannan shine ubangiji na haza akbar wannan ya fi girma ma eh da ai tauraron nan ina ganana ne ai watan ma da nake ga babba ne ya bacan nan a ashe dai ina karami ne ga babba ga mai zafi kuma ga mai haskawa wannan kan shine yace haza akbar wannan ya fi girma shine ni kan ubangiji na an gane an wannan ko sai ke cewa qalal gazzali imamul gazzali yace sa'atu shamsu mi'ata wa ishiruna sana girman rana mana rana ta fi duniya girma so ɗari da ashirin rana fa ta fi duniya girma ta fi ƙasa girma so ɗari da nawa da ashirin kaga ashe zaranka da inda rana take akwai nisa shi yasa kake ganin ta kaman ba babba ba amma duk da haka zafin ta kan gasa ka kai transfer from one place to another ko ba haka bane ba yawa daga zafi zuwa inuwa amma ta fi duniya so ɗari da ashirin don Allah akwai wanda ya isa zama Allah in ba Allah ba kaga wannan ya sa gaba ɗaya wuce tunanin gaba duk wani abu da zaka yi ya za ka ce ranar ta su fito gaba ɗaya ma ashe riba duniyar da ta yi kawai gaba ɗaya ta soya mu kawai ko ba haka ba ne fi duniya so ɗari da ashirin ai bi ma'ana laudara ala mahuril ardi da da kewaya ta ayin da ake kewaye kasa to ta fi faɗin kasa so 120 an gane wannan ko tafi abunan tafi wannan don haka kaga wannan yana nuna maka girman Allah da kudurarsa alaihi wallahu shi shine ka kawkabu shamsi akbar naf'an wa daw'an haka rana shi kuma ya fi girma ma'ana yana yana da haske a kuma duka wanda aka jero a bayan nan yana da amfani sama da su amma sai ubangiji ya ce annabi ibrahim ya ce a afalat ubangiji ya ce yayin da kuma ranan gabat kenan ta ce an gane wannan ko wato kamar yadda sauran wato ainihin abubuwan suka ɓaɓɓace shine gabat ita ma ta yi mene ta ce an gane wannan ko to sai zama da hakan sai aka kafa kuma wani hujja a gare su kala sai ce ya kauni ini bari'un mimma tushrikun kai mutane na nikan na baranta ba ni ba abin da kuka kasance kuna bauta wannan koma bayan Allah tun da ranar ma ga ta ita ma yanzu an neme ta an rasa gashi ana ganin ta tana da girman gashi an neme ta an rasa to ya kenan za ka shi ubangiji baya bacewa ko ba haka ba sannan kuma ba ubangiji yana iya wato zuwa akan ce ya zo waja rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ka dai zo da mala'iku cikin mene cikin sahu sannan kuma akwai gun da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan hadisin akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitta wannan hadisi hadisi na 1145 imam muslim ma ya fitar a hadisi na 1000 da ainihin wato 808 sannan kuma cewa min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala yanzulu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya ubangijinmu kowane dare a sulisin dare yana sakkowa aihina ya baka sulisin laili lailil akhir ya lokacin da ya rage sulisi na ƙarshen dare karshen silisi na dare yana saƙowa ila sama'id duniya zuwa saman duniya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sami'ina wa ta'ana yaya zuwan yake wallahu ta'ala a alam da Allah na so mu sani sai a gaya ya ƙuna ubangiji yakan ce man ya da'uni waye zai kira ni ne fa astajib lahu in an sa masa man yas'alani wa zai tambaye ni fa eh, ko ko fa'atihi in bashi da ko fa'udihi in abin da ya roke ni man yastaghfirli man waye zai nemi gafara na fa lahu in gafarta masa shine sai mala ce amma wal kaifu majhul yaya yake sakkowan ba mu sani ba an gane amma wa nu'minu annahu ala haqiqatihi biduni ta'wil mun yi imani tabbas ba da mu tawuli tawili ba da haka Allah madaukin sarki ya tabbatar da haka an gane wannan ko ya ce ni bari umin ma ko na barnan abin da kuka kasance kuna yi na hada Allah da wani cikin bauta na إني وجهت وجهي للذي samawati wal والأرض hanifa. Hmm. وما أنا من المشركين الله تعالى يكتشوا إني وجهت وجهي للني نا فسكنتر دم فسكنتانا كونا ميك فسكاتا كونا دوشي أبنججينا سبحانه وتعالى شيني للذي فطرني قواند شيني يحلتشيني إن كان دا آدلتي بوتام واند يحلتشيكا in ka zaɓi wani abu ka mai da shi abin bauta yanzu ƙalubalen da yake kanka shi ya halicce ka in shi ya halice ka to je ka bauta masa ko shi je ka bauta masa ina wanda kake bautawa ko gunki ko mala'ika ko rana ko wata ko ruwa ko dutse ko bishiya ko dan adam ina ce ya halice ka ne to je ka ka bauta masa tunda kana da hujjan da zaka je ka faɗa na shi yayi ka to je ka bauta masa to kai wa kanka adalci bauta ma wanda ya kagi halittanka shine wa Allah da aka ce inni wajjahatu wajhiya ni na fuskantar da fuska na lillazi ga fadara samawati ko ga wanda fadara samawati ya halicci sammai wal da mene wal da kuma kasa ko ba haka ba can annabi ba ya ce allah zai allazi khalaqani wa huwa ya yahdini wanda shi ya halicce ni kuma shi yake shiryar da ni to wannan lillazi fadara samawati wal ard wanda ya kaji halittan sammai da halittan kasa ni na juyar da al'amari na zuwa gare shi wa min jumlatil ma'budatihi da dukkan abubuwan bautan ubangiji daga cikin abin da ya kunshi abin da suke bautawa Allah akwai ashamsu akwai alkamaru akwai alkawaki duk wayannan ma suke bautawa wa Allah suke bautawa wa min ayatihi al-lail wan nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu shamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi hunna in kuntum iyyahu ta'budun a rana da wata dare da wuni duk ayoyin Allah ne ba alloli bane su ana hujja da su ne wajen tabbatar da akwai wa akwai Allah dan ba za a taɓa samun maf'ulin bihi babu fa'ili ba yanzu wannan kwarangan a ce ba wanda ya yi shi a ya raina ma hankali ko wani ya zo ya tsaya dinga zabga ma wa ya ce wallahi wannan kwarangan babu wanda ya yi shi ya yi kansa to he mu ce ƙarya yake dole akwai mene labudda in kaga abunan fa'ili abunan kaga abu maf'ulin bihi labudda akwai mene akwai fa'ili wa haka a ce ga abu an yi ma ba wanda ya wannan tebur din yanzu cika wannan tebur din ai wala ba wani kafintan da ya wannan kawai ƙiƙam ya faɗo tebur a ƙarya ne an fita a hankali to don haka ya ce lalle na barranta na bunnan ko wal'adda hanifan ina mai mika wuya ai ilan ilan dini dini qayyim na karkata ni kan na koma ga miƙaƙƙen addini shine al'amari na tauhidi wa ma'ana minal al ni ban kasance daga cikin mushrikai ba na wa hajjahu hmm. qala atuha تحجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون Allah تبارك وتعالى يكتشوا yake cewa wa ai bi ma'ana jadaluhu fi dinihi kenan mutanansa suka kama jayayya da annabi Ibrahim wato wajen mene wajen ainihin wato addinin annabi Ibrahim sai suka kama jayayya da shi na nuna fa gumaka wasu za a bautawa shi kuma yana cewa ba za a bautawa gumaka ba an gane wannan ko shine wa hajjahu qaumu wato mutanensa sun kama mujadala da shi suna jayayya da shi kala sai birnin yake cewa atuhajjuni shin kuna ja in ja da ni ne fillahi cikin al'amarin Allah ni ina ce muku wa Allah za a bautawa ku kuna ta jayayya da ni kuna ce ba shi dai za a bautawa za a hada shi da ainihin gumaka bayan wa kadi ne wa kadi hadani eh bayan wa kadi hadani bayan shi din nan shine ya shiryar da ni shi Allah tabaraka wa ta'ala sai ce to wala akhafu ma tushrikuna ni fa wallahi badan taba jin tsoron wannan ababan bautan ku ma tushrikuna bihi ababan da kuke hada Allah da wani cikin bautan nan badan taba jin tsoron su ba dan ka ce wane shine Allahnka ba dan ji tsoron ka ba ba dan kuma ji tsoron wannan da kace shine Allah ba ba dan kuma ji tsoron wannan gumakan naku da kace shine allol sune allolin ku ba ba zan ji tsoron su ba shine ma'ana wala akhafu ma na bihi ba zan ji tsoron abin da kuke hada Allah da shi wurin bauta ai min al asnami na ainihin wato gumaka da cewa su din nan tusibni da su shafe ni bi bisu'in kenan da wani cutarwa li adami qudratiha ala shay wayannan gumakan bani ba su saboda ban damu ko cewa da kuke bauta wa gumakan ba haka ba zan ga matsala daga gumaka to ni ban damu ba na san ba za su iya komai ba ba za su iya cutar da ni da komai ba an gane wannan ko saboda me li adami qudrati ha ala shay ba su da iko akan komai tunda da da zo a saka gunkin anan ya gama iya zamansa bai sai transfer from one place to another ba ba zai tashi daga nan ya koma can ba ko me ya faru kuwa yanzu gunki na nan sai gobara ya tashi a inda gunki yake sai ka zo ka samu gunkin cat waya tashi daga nan ya koma can ƙarya ne a nan dai zauna ya babbake kai kuwa kana ganin wuta ko ba haka ba kaba mai kaci ka rage za ka fita a guje ka bar gurin to yanzu kai da ka fita a guje a ɗakin bautan ka saboda wuta ya kama da gunkin ka da ka zo bauta masa shi kuma ya tsaya ya babbake wa ya fi iko kai da shi in kai ba wawa ba wa ya fi iko ka fi iko yanzu mutum da ka rika abin bauta aka haƙa rami aka saka shi da kai da shi wa ya fi iko shi ba da ya mutu da wani abu zai taso ba da iya gudu ba yanzu da mu ɗaugawa mu kai makabarta mun je mun ajiye muna haƙa rami sai ga zaki a guje zo ko giwa ko ba haka ba ka san giwa ma ba ana tsoron ta giwa ana zaki zaki ka ɗauka giwa ai ba abin tsoro ba ne takalmi da ta yi da kai wallahi ta ga ka da ta yi in ta same ka da hauren nan ta fyaɗe ka sai kuma ta ɗauki wannan madabin sawuntan sai ta dafa maka kenan ka gama yau ita ne kawai ba za ta tsaya ne ta cinye ka ba amma waya da kai ka lahira kuma ta wuce shi kuma zaki dai ya galgala ka ne ya ci abin da dai ci ya ban na bari ina fata mun lura to yanzu aka ce ɗaya daga cikin wannan abubuwan tashin hankalin ya zo mana mun kai gawa makabata ku gaya mun da ku da gawan wade gudu wade gudu <laughs> eh gawan ne wato zai fita a guje ko ko gawan ya ce kai duk ku tsaya zakin bai isa ba da ku saurari gawa <laughs> to gawa yana nan bai isa ba to yanzu dan Allah waɗanda ake ta bauta musu yanzu ba zai ganta ba kabari shehu dan godiya ba sai mutum je ce na zo neman aihuwa ne shi ya shehu yau shekara na kaza da haihuwa har yau abin nan da aure har yau ba ɗa shehu ba ni ɗa jari na ya kare shehu ba ni jari gona na ta samu matsala bara shine maza maza bana na farga shehu na zo a kula da gonan nan Allah sarki wai in ya yi ci nasarar gonan zai kawo wa shehu buhu kaza shehu dai kunu ne yana lahira saboda Allah <laughs> kaga wanda suke ciwa-ciwa su za su karbi wannan abu aka karkare ke wani koma bayan Allah da aka ce wala akhafu ma tushrikuna ba na jin tsoron abubuwan da kuke hada ma tushrikuna bihi abubuwan da kuke hada Allah da shi cikin bauta ba ni tsoron sa illa an ya a rabbi shay'a sai fa in abin da ubangiji na ya so na ya same ni na wahala ko na jarabawa wannan Allah ya ga dama ne amma bani da aqidan gunkin ne ya mun wasi'a rabbi kulla shay'in ilma ubangiji na ilimin sa ya yalwaci dukkan komai afala ta tazakkarun shin ba da ku zamto masu astuwa masu tunatuwa ba na وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون to Allah ta'ala na faɗa wannan aya ta 81 kafin fassara bar muku bayanin da za ku fahimci maganan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Annabi Ibrahim yana gaya musu ne bayan yayi wannan magana na farko mai bi ma wannan magana yake cewa yaya za a yi in ji tsoron abin da kuka yi haɗa Allah da shi cikin bauta kuma ku ba ku jin tsoron Allahn da kuke haɗa shi da wani cikin bauta tsakanin ni da ku wa ya kamata ya ji tsoron ɗaya daga cikin wannan an gane magana ma'ana tsakanin ku da kuke tsiya wa Allah kuke haɗa Allah da wani cikin bauta ma'ana ku da kuke shirka wa Allah da ni kuma da na guji gumakanku na ce ba ni ba su da ku da kuka ce wa Allah ba ku ba shi tsakanin ni da ku waye yake cikin aminci an fahimci maganan ko waye yake cikin aminci mana ni ne dan zama mai laifi da na ƙi bauta wa gumaka ko kuma ku ne da ku zama masu laifi da kuke bauta wa gumaka an bayyaci maganan ko a halin kuma gumakan nan ba ka yi ku ba shine wa kaifa akhafu ma asharaktum yaya dan ji tsoron abin da kuke hada shi da Allah cikin bauta ku kuma wala takafuna annakum asharaktum billah ku kuma ba ku tsoron cewa kuna haɗa Allah da wani cikin bauta in dai ku ba ku ji tsoron Allah kuka ki jingina masa abokin tarayya ba dan me ni dan ji shakkan in taka gunkin in karya ma eh me ni dan ji shakka yanzu kai dan girma Allah ka ce ga gunki ko ba haka ba karya sai ka ce ka karshe ban na karya mutu a sai ka kakkarya gunkin shi kuma yaka ce to kai ma je ka karya Allah da nake bautawa an ka isa ana fahimta abin ko yau to shine da haka annabi Ibrahim da ka da ganin maganganun annaba fa akwai fasaha a cikin saboda ba ba Allah ne ya aiko su da ka dole zantukan su fa ba irin yadda zamu rika sake magana bane akwai fasaha da lura a ciki da haka yake cewa malam ta yaya zan ji to tsoron wannan wala ta kafuna ku ba ku jin tsoron annakum ashadtum billah cewa ku dinnan kuna hada Allah da wani cikin bauta ma lam yunazzil bihi sultana ma lam yunazzil bihi alaikum sultana wanda ba a saukar muku da hujja akan haka ba wanda da ku ya kai hujjatan wa burhan kenan ba a saukar muku da hujja akan haka ba wa huwa alqadiru ala kulli shay kuma bayan Allah shi ke iko akan komai amma kuma kuka iya jingina masa ba ku ji tsoro ba to ta yaya zan ji tsoron naku fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni tsakanin ni da ku ko tsakanin mu da ku waye ya fi cancanta ya zamto yana cikin aminci akan abin da yake in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sai lokaci yayi to ina ga mun tsaya aya ta 81 sai Allah kai mu gobe da izinin Allah za mu tashi aya ta 82 anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana larifa mana siri duniya da lahira mai tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙo Allah nan mai gida Allah gafarta masa kurakuransa Allah kai rama cikin gabarinsa sauran yan uwan musulmai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon ubangiji ta'ala ya gafarta musu su Allah ya yafe musu iyayenmu da mu muna roƙon Allah ya gafarta musu ya yafe musu kurakuransu muna addu'a ma wani bawan Allah wanda muna sallan juma'a duk juma'a da shi a wannan waje jiya Allah ta'ala ya sako masa da tsautsayi da ya sanadin tafiyansa lahira to Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya fiye masa kurakuransa Allah ka sa mutu wanda ya ranar juma'a kuma cikin watan azumin ramadana da kuma azumi a bakinsa Allah ka sa ya zama sanadin shiga gidan aljanna muna roƙon Allah marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ka zaunar da ka san mu lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka danka jagorancin mu a hannun wanda za su tausaya mana addinin mu da rayuwar mu ya Allah muna roƙonka ka zaunar da ka san mu lafiya yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa ya Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin mu abubuwa na shari ka tun kuɗin shi ka hana shi isowa gare mu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira la manfa'ana bima allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin